Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yayin da babban zaben shekarar 2023 a Najeriya ke ƙara karatowa, bayyana aniyar zama magajin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo ya yi, ya janyo takaddama tsakanin jama'ar ƙasar. 'Yan Najeriya na neman sanin yadda Ubangidan Osibanjo wato jagorar jam'iyyar APC na ƙasa Bola Tinubu ya ji da fitowar yaron gidan nasa. Bayan shi Tinubun ya bayyana aniyarsa ta neman shugabancin ƙasar kuma tuni ya fara ran gadin jihohi domin tuntuɓa da kuma gaisuwa da roƙon iri. Shirin namu na yau zai yi dubi ne kan irin sarƙaƙiyar da takarar Farfesa wasu banje ke tattare da ita. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tuntuɓi wani na kusa da Bola Tinubu kan yadda Tinubun ya ji bayan Farfesa Yemi Osibanjo ya bayyana aniyar tsayawarsa takarar shugaban ƙasa. Eh, sunana barista Sahabi Sami Sani ni ɗan jami'ar APC ne sannan a halin da ake ciki yanzu ban sani gobe ba ko an jima ni ne National Publicity Secretary na Tinubu Campaign Organization. Yaya Tinubu ya ji dangane da tsayawar Osibanjo takarar shugaban ƙasa? To, ita demokradiyya an ce gwamnatin jama'a ce ta jama'a kuma tana tare da jama'a. Mm. Sannan demokradiyya zaɓe ake kan yi wanda duk yake da rinjaye shine zai ɗauki galaba. Na. Ah. Wanda bai samu rinjaye ba kuma shi ne zai goyi baya ko kuma ya bi wanda ya samu rinjaye saboda haka demokradiyya ta tanada. Mm. Sannan demokradiyya ta tanadi wanda ma yake da baba da yaro su nemi abu guda ko da mata da miji su nemi abu daban-daban ko da wa da ƙani su nemi abu guda duk demokradiyya ce ba wai na ji abun da shi bola ahmed tinubu ya faɗi ba ne ko kuma zan yi magana in ce ga abun da ya faɗi mm. amma ina so jama'a su sani da cewa bola ahmed tinubu ɗan siyasa ne shine dan siyasan da bai taba canza jam'iyya ba ya ci gwamna a jam'iyyar AD alif dubu daya da dari tara da casin da tara zaben da an ka yi jam'iyyar AD ta samu jihohi kusan guda hudu ko biyar a kasashen yarbawa. Wato dai zaka kana so ka ce min yayi na'am kenan dai da shi tsayawar Osibajo takarar shugaban kasa kenan? ai mutum ya hito takarar shugaban kasa ko kuma ya hito takarar wani abu bai bukata a yi na'am da shi abun da kawai nike tabbata miki da cewa shine shi tinubu dan siyasa ne ya kuma yadda da al'amari na siyasa kuma bai yi bakin ciki da kowa ya hito ba ba shi ban ji ba ko da dan dan shi sheyi tinubu ne zai hito na tabbata ba zai ji zahi ba ba zai damu ba saboda ita siyasa ra'ayi ce kuma kundin tsarin mulki ya ba kowa dama ya faɗi ra'ayin shi ko ya yi ra'ayin shi idan ra'ayin shi bai saba ma kundin tsarin mulki na Najeriya ba ko al'adun na mutanen Najeriya ko na ƙasar Najeriya. To amma um, furucin Tinubu ɗin ya nuna kamar bai ji daɗi ba tunda an ce yaron shi ya tsaya takara sai ya ce ba dai yaron shi ba dai eh, shi yaron shi bai tsaya takara ba me zaka ce akan wannan? Ato, ai Allah ma subhanahu wata ta'ala da ya halicci duniya ya halicce mu abu guda ne bai yahewa shine a yi mashi kishiya. Mm. Bale mutum. in ma mutane sun ga hurucin da ya yi huruci ne wanda yake da zahi ai ba laihi ba ne saboda Allah ma da ya halicce mu bai son kishiya sannan Allah da ya halitto mu ya yayo mana annabawa tun daga annabi Adamu zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai halicce su tare ba bai aiko su tare ba sannan bai kawo su zaman duniya tare ba saboda haka nan kishi da kuma nuna kisantaka wannan al'ada ce ta tarbiyyar mu ta 'yan adam sannan addinan mu ma guda biyu da musulunci da kiristanci ya yadda da tsarkakakken kishi ba wai laihi ba ne ba kuma ya ga laihin kowa ba ne ni ma nan ban ga laihi ba saboda in ana siyasa ana kan dubi wane ne ya cancanta cikin mutum biyu ko cikin mutum uku to in ya zama na mutum guda ne ya hito watakilan wasu da ya kamata su hito saboda jin kunya ko saboda girmamawa na wani ba su hito ba watakila a lokacin ma za su yi cancanta kinga kenan ga baki daya garin ko kabilat ko yankin ko kuma guruf din ko kungiyar ta yi hasara saboda inda a ce ba mutum guda ne ya hito ba duka biyu ne suka hito watakila a samu mutum guda daga cikinsu amma in aka hitar da mutum guda ko mutum guda ya hito tsoron wani ko jin kunyar wani ko ganin kai ya saba ma ra'ayin wasu tana iya dorowa a yi faduwar guzuma yanzu daidai ne da oshibanjo ya hito daidai ne da ameci ya hito yana daidai ma duk wanda zai hito ya hito Kana ganin tsayawar Osibajo takara za ta kawo kalubale ga nasarar Tinubu? Babu kalubale na gaya miki abun zabe ne. Ita siyasa minti guda ma lokaci ne mai yawa a wurin zabe. Barista Sahabi Sami Sani kenan kakakin kungiyar da ke fafutukan zaman Bola Ahmed Tinubu shugabancin ƙasar Najeriya a hirarsa da Bilkisu Ahmed. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta Nas FM akan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Hamza Idris shine editan kafar yada labarai ta Daily Trust. Na tambaye shi wai shin waɗanne ƙalubale ne ake hangen takarar Yemi Osubanjo za ta fuskanta? Ƙalubalen da ke tattare da shi mataimakin shugaban ƙasa kamar na sauran 'yan takara ne a manufa ne har yanzu ba wani mutum ɗaya da zai fito ya gaya maka cewar shi shugaba buhari ga ɗan takarar da yake so ya marawa baya domin dalili shi ne a yanzu haka 'yan takara sun kai guda biyar ko shida da kusan kowanne idan ka tuntuɓe shi zai ce maka ai ya ya gaya wa shugaba buhari kafin ya zo ya nuna wa 'yan najeriya cewa yana so ya yi takara kuma in baka manta ba mu a nan daily trust a kwanakin baya mun yi labari a kan cewar shi mataimakin shugaban kasa ya je ya gaya wa buhari cewa yana so ya fito a kai ma wasu wanda suke tare da shi suka yi fushi da mu suka ce ba mu faɗi gaskiya ba bai gaya wa shugaban kasa ɗin ba da sauransu amma ga shi dai yau abin da muka faɗa a kwanakin bayan ya tabbata to matsalar ta biyu kuma shi ne yankin da ya fito su can wato kudu maso yamma kenan ko mm. kaga akwai shi bola tinubu wanda daga can ya fito kuma ya fito tun asuba manufa ya fito tun da wuri ya nuna cewa yana so ya yi takara kuma sannan kusan ya zagaye wannan yanki gaba ɗaya ya sadu da 'yan siyasa ya sadu da shugabannin al'umma ya sadu da sarakunan gargajiya gaba ɗaya dukkansu sun saka mishi albarka to a jiya da shi mataimakin shugaban ƙasa ya fito ya ce shi ma zai takara in ka kula har an fara zagin shi mutane da dama musamman daga wancan yanki ana cewa kamar ya ci amana saboda hidima da shi tinubu ya yi mishi tun lokacin da ya ɗauke shi a matsayin kwamishina na shari'a na jihar Legas, har ya zo kuma aka zo za a yi takarar shugabanci a shekarar 2015 shi ya ɗauko shi ya kawo buhari akan cewar ya ɗauke shi a matsayin mataimakin shi ya yi haka ya ci gaba da mara mishi baya a shekara ta 2019 to abin da wasu da dama suke tunani shine ko da yana ganin yana da alamun zai iya ci ana tunanin zai iya haɗiye wannan niyya tashi saboda ya mara wa shi tunubu baya to amma kaga hakan bai faru ba to da yawa ana ganin kamar ya ci amana. Abu na uku shi ne takarar shi da shi da Tinubu za su iya kawo cikas wa dama da ah, wato wannan yanki nasu na kudu maso yamma zai samu ah, idan aka zo yin firamare na APC domin ba za su zo da murya ɗaya ba kenan. Hmm. wato tunda su biyu kenan daga yanki ɗaya za su fito su yi takara kuma kaga kamar daga kudu maso kudu akwai shi ministan ah, harkokin sufuri rotimi ameci hmm. ila in zai fito da murya ɗaya kenan su kuma daga ɓangaren za su fito da murya biyu to shi din ma ba za a ce murya ɗaya ba can kudu maso kudu kenan hmm. tunda ana tunanin cewa kowane lokaci daga yanzu ah, gwamnan babban bankin najeriya na kuɗi kenan mm. shi ma zai fito to ba mu san me zai faru ba tunda dukansu daga shi wannan daga jihar delta yake shi kuma wannan daga jihar rivers yake sannan dukansu kuma suna gadara cewa akwai jinin ibo a jikinsu mm. eh dan duk gadaran nasu shine a mai da mulki wa a bawa ibo to amma sai ana ganin kamar ba za a yarda da wanda aka mishi wanka aka mar riga gaba ɗaya na ina ganin kamar su za su suna da wato dama a cewar su akwai wani ruwa na daban hmm. banda na ibo din a jikin su. to muna ganin kamar daga can ma za su iya dan samun kalubale amma ba zai kai na yankin shi mataimakin shugaban kasa da kuma shi tinubu ba sannan kuma ta can gefen wato kudu maso gabas south east kenan ko eh. yau to kaga akwai gwamnan imahi akwai kuma korocha tsohon gwamnan jihar imo kusan dai 'yan takarar kowa daga kowane yanki suna fitowa kuma kowa yana gadarar cewa shi shugaban ƙasa zai mara mushi ba. Na'am, saboda haka shi ma ke nan, mataimakin shugaban ƙasa ba ƙalubalensa ba da bambanci kamar yadda ka faɗa tun farko da sauran 'yan takarkaru kenan. Gaskiya babu domin akwai abubuwa da dama da muka ji wanda idan lokacin faɗa ya zo za mu faɗa a kan shi ɗin. Mm. Eh, amma a yanzu kamar yadda kowa ya je ya samu shugaban kasa ya gaya mishi ranka idan ina so in gaje ka to duk wanda suka san Buhari sun san halin shi duk ko kai din na awwal yanzu idan ka sa mu shiga villa din mm. in ka je kusa da Buhari ka ce yalla bai ina so wato in gaje ka zai ce Allah sa albarka <laughs> mm. <laughs> Hamza Idris kenan editan kafar yada labarai ta Daily Trust. To sauraro da wannan bayani na Hamza Idris Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.